الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا da ya sake dawo da mu wannan darasi sai dai wannan darasin ba littafin dami karatu a kansa ba shi kan littafin ina ganin mun rufe shi sai dai bayan ramadan in allah ya kai saboda yau ashirin da biyu ne ga watan sha'ban wala Allah zuwa rana ya ce wakila Ramadan din ko kuma rana ya ta gobe a wannan tsakanin za a samu watakila ɗaukan azumi don haka bana dai ba mu ba da wani hutu ba da za mu iya cewa ga shi nan tunda da mukan yanke mu ba da hutu to amma dai wannan karon ba mu bayar da hutun ba don haka idan an tashi da azumi to za a ci gaba da karatu ne na tafsirin ƙur'ani za mu ɗora ne a kan darasi da muka yi na alfikihul miyassar a masallacin da ake kira masallacin malam da koro a can mun yi darasi mun ambaci wasu fa'idoji da watan azumi da kuma shi kansa azumin abubuwa ba za su kasa guda ashirin da wani abu ba masu bibiya a wani zaure da ake cewa zaure balon da kuro a cikin rediyon progress jiya da bani nan na yi tafiya sai suka ɗauki wancan karatun suka sa wanda an ji abubuwa kamar guda ashirin da ɗaya ga waɗanda suke bi wanda mun ambata na falalar wannan watan to a ba ta ashirin ko da biyu da muka ambaci da yake tayar ɗin su bai yi ba bai bari ya ƙare ba sai suka katse muna kan ba ta ashirin to a wanda muka yi a can a ashirin ba ta ashirin da biyu ta karkasu gida goma to gida goma ne yanzu muke son mu ɗora su mu karanta su a nan Ah, sannan mu ga yiwuwar za a wuce a wuce ba za a wuce ba kuma shi kenan a fa'idantu da wannan lamba na ashirin da biyu da muka iso shi ne abinda ake kira a amalu ramadan ko khairu a amalu ramadan fitan ayyuka a cikin watan ramadan akwai abubuwa guda goma wanda su ne za mu yi magana a kansu idan allah ya sa mun samu lokaci mun gama tunda na ga yau kan mai kyamara yana nan shi kuma ƙa'idarsa duk inda aka samu 'yan mintoci zai tsaye da mutane amma a can da yake babu wata kyamara haka kawai muka yi ta yin abin da muka ga dama sai lokacin da muka tashi amma wannan zai kafa mana ƙa'idarsa waɗannan abubuwan da ake kira khairu a amali fi ramadan ko kuma ka ce khairul amali fi ramadan mafifitan ayyuka na alheri a cikin watan ramadan na ɗaya asau shi azumin mafificin aiki ne a cikin wannan wata na biyu alƙiyamu shi ne tsayuwar dare ko sallar tarawihi na uku shine as-sadaqa ba da sadaka na kowane irin nau'in abin da zai faranta wa mutane sawa'un kuɗi ne ko abinci ne ko ma dai menene na hudu qira'atul qur'an karatun alqur'ani na biyar aljulusu fil masjid zama a masallaci hususan bayan sallar asuba yana daga cikin manya-manyan ayyukan alheri a cikin watan ramadan na shida al'itikaf wato shine yin itikafi a goma na ƙarshe na bakwai al'umratu fi ramadan yin umra a cikin watan ramadan sannan na takwas shine harin lailatul qadr wato kirdado da kokari don ka samu lailatul qadr na tara na tara al-iksaru min adh-dhikri wa du'a'i wal istighfar yawaitawa daga ambatan Allah da yin addu'o'i da istighfari na goma silatul rahim sadar da zumunci waɗannan abubuwa guda goma su ne za mu bayani yanzu a kansu idan Allah ya sa muka samu muka gama أولا abu na farko أذني azumi da ke an riga an saba bayanai akan azumi abinda za mu faɗi shi ne kai tsaye za mu shigar da kanmu cikin wasu hadisai da suka bayanin falalar azumi zala sallahu alaihi wasallama yana cewa hadisin imam bukhari da kuma hadisin imam muslim kullu amali ibni adam Lakul hasana duk wani aikin dan adam da ka sani in dai aiki ne wanda Allah ya bada umurni yana da kyau kuma shi dan adam din Lakul hasanatu za a rubuta masa kyakkyawa guda kyakkyawa guda din kuma za a ninka ta bi ashiri amsaliha wato da goma misalinta sannan ita goman kuma za a daga ta ila sabu'i mi'atin dhi'f wato shine zuwa ga 700 duk wani aiki da zaka yi a duniya ba azumin ramadan ba Allah in ya ga dama guda ɗaya ce kai bai kyau sai baka goma misalin ta haka ya faɗa cikin alkur'ani hadisin annabi kuma ya ce ita goma saboda ikhlasin ka da yadda kuma Allah ke kaunar ka sai ya promoting din goma su zamanto 700 to shi azumi ya fi ƙarfin wannan ya wucewa yanzu dan kai azumi ɗaya za a baka lada goma daga goma a kai ka ɗari bakwai ya wuce haka shi kawai manzo Allah ya ce Allah ya ce illa sau sai azumi azumi ya fi wuce haka Allah ya faɗa da kansa ya ce fa innahu li azumi kawai nawa ne wa ana ajin zibi kuma ni zan bada sakamako ni na san abin da zan biya kai ne azumi abin da ake so a wajen ka shi ne ka bi ka'idoji da Allah ya faɗa a cikin azumi ka ɗauki azumi lokacin da aka ce ka ɗauka ka ajiye azumi lokacin da aka ce ka sha ruwa ka hana harshen ka maganganu ka hana gabbanka yin abubuwan da basu dace ba ka hana harshen ka yin abin da basu dace ba ka hana idanuwanka ka hana farjinka ka hana cikinka ka hana wannan shi sa Allah sai ya faɗa a gargashi ce taraka shahawatahu shi mai azumin ya bar sha'awarsa wa taraka ta'amahu ya bar abincinsa wa taraka sharabahu ya bar abincinsa shansa min ajli saboda ni saboda ni ya bari tunda ya bari saboda ni zan ba shi lada na iya abin da na gada hadisi na biyu yake cewa wanda shi ba imam bukhari ya fitar da shi da imam muslim lissa'imi farhatani yace mai azumi yana da farin ciki guda biyu farhatun inda fitri farin cikinsa lokacin da zai ci abinci lokacin buɗe baki kowa yana Allah Allah rana ta fadi duk da cewa kwanan mutane ne yake karewa amma kowa yana burin ta fadi saboda ya kwankwaɗi shirwa ya kwankwaɗi yunwa wa far'atun inda liqa'i rabbi yana da farin ciki lokacin gamuwa da Allah sai ce wani khulufi fam misra'im yawo mai danko mai kauri din nan da yake fita daga bakin mai azumi wanda saboda babu ruwa ka ya daskare ya nemi kekashewa ya bushe wannan yawon saboda tsawon lokaci da baka sa ruwa a cikin ka ba atyabu indallahi min rihil misk yace yafi kanshin sa yafi miski a wajen Allah ba a wajen dan adam dan uwanka ba a wajen Allah ne ba saboda shi Allah ya kalli wahalar da kake shi to idan darajar ka za ta kai kanshin miski ya kafi karfinsa to ya darajar ta kai iyaka babu dalili da zaka zo ka ce wai kana fatan azumi ya wuce sai dai kai fatan azumi ya zo in kai mumini ne duk wanda kaji yana son azumi ya tafi bai san ma me yake ba ai rahama ce manzon tsira ya ce man sama ramadana imanan wanda ya azumin watan ramadana da imani wa tisaban kuma yana neman lada jama'a wannan gabar tana da muhimmanci na farko ka ɗaura imani na hakika za ka yi don Allah ya ce ka yi imani ne na biyu kuma kada ka yi azumi don al'ada ka ɗaura ma zuciyarka cewa wata sabon lada kake nema domin da yawa mutane suna yin wata ibada suna mai da ita al'ada ba don neman lada ba ko zamantakewa na mata matar ka ta aure zamantakewar da kake mafi rinjaye al'ada kuke sawa a ciki ba kuna yi ne don ibada ba ya kamata duk da sha'awa ce in za ka sadu da iyalinka ka yi tunanin cewa ibada kake akwai lada kuma ka nemi lada da wannan jin daɗin amma ba kowa yake wannan tunanin ba ya kamata in za ka bata abinci noma ɗaya da za ta yi ka ɗauka ciwon ibada ce kuma don neman lada ya sa ka kawo abincin sai kaga ko ta ɓata maka rai sai kayo ce fa ne saboda lada kake nema kai ba ruwanka da ɓacin ranta to amma in dan al'ada kake kuke faɗa da matar kai ka ce yau ba za ka ce fa ne ba ka ga yadda da za a yi abinda ba za ka faɗa ke ba dai ta rena ni ba to wallahi za ka ga tsiya yau ba ce fa ne kaga ba ibada kake ba domin dan Allah ya ɓata maka rai ya ɗora maka zazzaɓi ya ƙiya maka abin da kake so ba da ma ka ce ma Allah to na daina sallah ko za ka fara? saboda ibada ce duk yadda aka matsa maka sai kai duk yadda kuka zama sabani da matarka kawai ka yi abin da ka saba yi da ita don ibada kake so haka azumin ba kada ka ɗauke shi al'ada ka azumin nan ya zo ka san gashi nan mu kawai yayi ya kare za a yi bikin sallah na wannan ba shi bane abin da ya kamata ka ji cewa wunin ka na awoyin nan duk gaba ɗaya da ake rubuta maka idan kana da wannan niyyar wa gofira lahu ma taqaddama an gafarta masa duk abin da ya gabatar min zambihi na daga zunubansa shekara nawa kake kana aikin zunubi ai baka san adadin su ba sai kai dogon lisan daga balagar ka zuwa yau to idan ramadan ya zo ka fara azumin dan neman imani dan imani da Allah to za mu gafarta duk zunubanka da suka wuce dukkan su gaba ɗaya za mu yafe su wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi imam muslim ma ya fitar da shi la shakka anna hadha sawabul jazil babu shakka wannan gwaggwaban lada la yakunu ba zai kasance ba liman imtana an at-ta'abi wa sharabi faqat ga mutumin da ya hana kansa ci ya hana kansa sha kawai wa inna ma kama qala annabi sallallahu alaihi wa sallam ladan zai zama ne kamar yadda annabi yace man lam yada'a qawla zu wal amala bihi wanda duk bai bar kiran ƙarya ba to masu facebook masu rubutu yan comment yan faɗi ba a tambaye ka ba yan naji na gani yan sai na shiga ji jahannama karfi da yaji eh dan sai na ci mutuncin wani sai na yi magana dole a wanda ya sa ka mallam ya da qawla zu wanda bai bar maganar ƙarya ba wal amala bihi kuma yana yin aiki da maganar ƙarya yi ƙarya kai ma ka yi comment Allah ya ce ba na da azumin sa kawai ya sha jumar banza kawai kuma ya sha ishiruwar banza kai bai ma kamata ba baka ci abinci ba ka je ka ci abinci kawai bukhari ya fitar da wannan hadisi manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce saumu judna azumi garkuwa ne wasu malamai suka ɗauki wannan hadisi suka fara magana judna shi annabi ya ce junna wato wato kamar yadda ɗayanku yake sa garkuwa a wajen yaƙi su kuma malamai suka ce ba wannan kaɗai ba azumi garkuwa ne hatta a jikinka garkuwa ne ba wai a wuta kawai azumi yana saita jinin ɗan adam tafiyar jininsa yana saita kwakwalwar abin a wato zuciya ta ɗan adam an gane yana shirya tumbin ɗan adam daga wasu al'amura yana sa bugawa zuciya ta zamanto daidai azumi ne duk yake wannan aiki saboda haka junna din malamai suka ce ba kawai wai garkuwa ga wuce ne. garkuwa ne har ga lafiyar dan adam azumi shi yasa zaka gani ai mutanen da suka cika koshi suna da jiki sai mutum ya je asibiti a ce ya rage ma ya rage cin abinci likitan da ba musulmi ba zai ce ka rage cin abinci saboda kawai ya fahimci cin abinci shi ya jawo maka illa ba musulmi kuma ya kamata ya fahimci cewa ashe azumi likita ne mai ba dan adam lafiya don haka azumi garkuwa ce waɗannan falalar sun isa haka saboda ba mu da lokaci don waɗannan abubuwa da muka ambata kajiyar da azumin yake da irin amfaninsa zaniyan abu na biyu shi ne daga cikin manya-manyan ayyukan alhairai da ake a cikin azumi qiyam shine tsayuwar dare man qama ramadana ibadan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi akhrajahu al-bukhari wa muslim wanda duk ya tsaya da wato da azumi yana mai imani yana mai kuma neman lada mun gafarta masa abin da suka gabata qama ramadanan ana cewa sallar dare ne a baya mun yi magana sama ramadan ya abinci ramadan wannan kuma ya tsewar dare da ga idan son samu ne ko baka fita hajji ka ta cikin ta hajji cikin dare ba to lalle ya zama da kai ake tarawih kuma in ka shigo liman yana sallar tarawih ko za ka yi nafila da daddare ka tsaya ka bi shafa'i da wutar don shi ne hadisin annabi ya fito da shi mutumin da ya tsaya a bayan liman aka yi tarawihi aka yi shafa'i aka yi wuturi bai juya ya tafi ba za mu gafarta masa saboda in kai wannan ka shiga cikin waɗanda hadisin annabi ya magana sannan sai ka ɗauko hadisin annabi ɗayan kuma wanda ya shafa'i da wuturi da daddare amma yana so cikin dare ya tashi ya nafila to ya yi filin zakar ya maimaita wuturi kenan. sai ka tafi haka an gane Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hawlan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama yace wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama shine kama hujjar da muke so mu bayar kenan man qama ramadan waɗanda suke sallah cikin dare yabituna ba sa yin bacci suna kwana lirabbihim ga ubangijinsu sujjadan suna masu sujjada wa qiyaman kuma suna tsaye suna karatu a daure a daure jama'a sai an daure wa kad kana qiyamul layli da'abun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tsayuwar dare dai tabi'a ce ta annabi kuma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam قالت عائشة رضي الله عنها عائشة تكي فدا ما وني صحابينا النبي صلى الله عليه وسلم تتي لا تدع قيام الليل كرك يدع كبر tsayuwar dare karka yadda ka bar tsayuwar dare kai ta yin tsayuwar dare fa inna rasulullahi alaihi wa sallama tace domin manzon Allah ya kasance kana la ya da'u ya kasance baya barin tsayuwar dare kuma matar shi ce za ta ba da shaida a cikin gida ko ba za ta bayar ba za ta bayar kuma yadda kai ma matarka za ta bayar wasu mata da yawa suna cewa mazajensu ba sa fita sallar asuba wani ma baya sallar sai bayan sallar sai bayan rana ta fito da yawa za ka ji mata suna complain ko ko yanzu dan Allah ya aka ka lalace matarka tana zuwa tana kaiwa karar kawai baka tashi a yi sallar asuba da kai amma ko ba ta kaiwa karar kawai ba a yi jima'i ba to ka zaba ba wani abu ke so saboda haka dan adam ya zama yana tsayuwar dare wasu sallar farin labba ba sa yi sai rana ta fito sai kawai wanke idanu wa kana idza marida manzo Allah ya kasance idan ya rashin lafiya au kasala ko ya samu kasala duk da kasalar sallah qa'ida sai ya sallaci bilinsa da daddare a zaune kajiyo yana kasala kenan amma dai ko ba shi da lafiya amma duk da haka baya barin nafila da daddare كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي من الليل ما شاء عمر بن الخطاب ya kasance yana sallah da daddare na abun da ya ga dama gurgurdan abun da ya sauka masa hatta idza kana nisfal layli har idan aka ci rabin dare ay qaza ahlahu lis salati sai ya tayar da iyalansa ya ce ku yi sallah sun mai ƙoru lahum sai ya ce musu assalatu salata ko assalata salata lalle ku lizimci sallah ku lizimci sallah da daddare na gaya wa matarsa wa ya tulu hadhihi al-aya sai ya karanta musu wannan aya wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nanu narzuquka wal aqibatu lit taqwa cikin suratul taha aya 132 sai karanta musu ya ce ka umarci iyalan gidanka da yin sallah kuma su yi haƙuri su daure su yi haƙuri su daure su yi sallah jama'a sai kun daure ka daure ka tashi matarka duk baccin da kake ji ka daure ko da a guda biyu ne manzo Allah ya ce Allah ya yi maka albarka ya sa ka cikin rahama kai da ka tashi matarka bayan ka farka kuke sallah ko da a guda biyu ne Allah ya yi maka rahama addu'ar annabi ba za ta tafi a banza ba haka matar da ta tashi mijinta ko da raka abin ne suka sallata ita ma Allah ya mata rahab in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba mu Allah ya ce ban tambaye ka arziki ba ni ne mai bada arzikin daga wannan suka ce ashe inda za ka yi ta tashi tsayuwar dare za ka yi wa arziki ƙarshe mai kyau na masu tsoron Allah ne wa kana ibn umar ibn umar ya kasance dan umar din kenan ba umar ibn al-khattab ba mun gama da nasa ibn umar ya kasance yana karanta wannan aya amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmat rabbi suratul zumar aya ta tara yana cewa amman huwa qanitun yanzu wanda ya zamanto qanitun ne kaskantar da kai ana allaili cikin dare sajidan yana mai sujjada wa qa'iman yana mai tsayuwa yana karatu ya hazarul akhirah yana jin tsoron lahira wa yarju rahmat rabba yana kaudar rahmar ubangijinsa wai za su zama ɗaya da wanda baya yi ba za su zama ba to sai kai kokari kala yace zaka usman ibn affan radiyallahu anhu usman bin affan Allah ya dada shi kana ibn hatim ibn hatim yake cewa wa innama kana ibn umar zalika li kasrati salati amirul mu'minina usman bin layl wato yake cewa wannan aya da muka karanta wannan ta gabata amman huwa qanitun ana al-layli sajidan sayyidina usman ya faɗi wannan ne saboda yawan sujadar da yake yi cikin dare an gane wa qira'atuhu da yawan karatun sayyidina Usman hatta annahu rubbama har ma aka ce ai da yawa ma shi Usman din ya kasance qara al-qur'ana fi raka'a yana karance qur'anin gaba daya a raka'a guda daya Usman to kuma wala Allah kana so ku zauna tare da Usman ko anya kai ma kanka ne anya ka riski usman ta ina to wataƙila kuma za ka kawo hadisi da yake cewa manzo Allah ya ce kada ɗayan ku ya karance alkur'ani ƙasa da kwana uku za ka kawo to ya za a yi usman kuma ya karance ko bai su fahimci wannan hadisin ba ne ko kuma bai sani ba ne aka ce a'a ba haka magana take ba wato su ayyamul abin nan afdalu ayyamin akwai ranaku da suka fi kowanne muhimmanci su dan kai karatun alkur'ani da gaggawa da wannan ana ganin babu laifi a cikinsa kamar misali mutumin da bai san abin nan ba wato bai samu abin nan ba sai Allah ya kai shi cikin harabin makka yanzu ga shiga harabin makka ya kamata ya ta karatun alkur'ani a gurin ya kamata ya wanta ayyuka da yawa kuma ya kamata wasu aikin ma ya yi su da gaggawa ya aikata su da yawa ya kuma rage ma su bacci saboda ba dan garin bane na ji ba tashi zai ko da ake zaman lafiya ma galibi sati biyu suke bayarwa ai umra haka ne to a ce ka samu kanka a wannan gurin ya kamata ka yi saukar alkur'ani na san cewa waɗanda suka haddace Alƙur'ani, mutum zai samu kansa cikin waɗannan 'yan kwanaki guda goma amma watakila za ka samu ya yi sauka kamar bakwai ko takwas wani a cikin jirgi yake ƙarisa ta tara kafin ya dawo najeriya su kaga wannan ai wani abu ne wanda mutane suke samun falala lokaci alkamata bin qaisin kare yana cewa bittu ma'a abdullahi bin mas'ud na kwana tare da abdullahi dan mas'ud a wata rana lailatin a wani dare fa kama awwalan laili sai ya tashi a farkon dare sun makama yusalli sanan shi ma sai ya tashi suna sallah fa kana yaqra'u qira'atal imam fil masjidi yurattil wa la yarji'u yasma'u min hawlihi wa la yarji'u sawtahu hatta لم يبقى من الغلس إلا illa kama bayyana illa kama bayna al-maghrib ila al-insiraf minhum thumma awtara kaga kenan wani ya nuna sahabbai suna kwana ne suna sallah sai abin da ya rage kamar tsakanin magariba da isha sai mutum ya tashi ya wuturi sauran duka daren tsayuwa yake kawai sai ya cika da wutirinsa sai kuma ya fito sallar asuba hadisin sa'ib yake cewa wato sun kasance suna tsayuwa cikin dare har ma wani lokacin mutum ya jingina da sanda saboda tsabar tsawon tsayuwa kuma ba sa dawowa gidajensu sai bayan an yi sallar asuba sai a zo a kwanta a huta malai ce akwai faɗakarwa anan yambage laka akhil muslim ya kamata gare ka ya kai dan uwana musulmi an takmila tarawih ma al imam abinda muka faɗa farko kenan ka rinka cika sallar tarawih tare da liman hatta taktuba fil qa'imin hatta a rubuta ka cikin waɗanda suke qa'imina masu tsayuwar dare saboda annabi ya ce man qama ma imamihi wanda ya tsaya tare da limaminsa hatta yansarifa har sai da liman ya sallaci tarawih da shafa'i da wutri kutiba lahu qiyamul layl za a rubuta masa tsayuwar dare gaba daya karkai wasa ahlu sunan duk sun fito da wannan hadisi wannan shine aiki na biyu kenan a cikin abin da ake bukata na khairu a amali ramadan mafifitan ayyukan watan ramadan na uku as-sadaqa ita ce sadaka tana daga cikin manya-manyan ayyuka na alhairai wadda ake yin su a cikin watan ramadan ka daina zama a baka ka yi kokarin ka bayar ko ba gane ba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas manzo Allah ya kasance shi ne mafi kyautar mutane wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan kuma kyautarsa ta kasance tana fin yawa cikin watan ramadan kana ajwadu bil khair ya kasance mai yawan alheri ya ma fi alherin da yake bayaswa min ar-ri'il mursal daga iska wacce take an aiko annabi ya kasance yana yin kyauta sama da iskar da aka sako an fi an kamanta shi da iskar da aka sako saboda iska tana kyauta da mawadaci da wanda ba shi da wadata kayanta dai da ta ɗauko to tana barbadar da shi ko kana so ko baka so za a baka haka manzo Allah yake wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace afdalu sadaqa mafificiyar sadaqa sadaqatun fi ramadan akhrajahu at-tirmidhi an anas mafificiyar sadaka ita ce sadakar da aka yi ta cikin ramadan ta fi kowace sadaka an gane روى زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق ووافق ذلك مال مالا عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما قال فجئت بنصفه بنصف مالي قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال فقلت مثله وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا عمر بن الخطاب yake cewa manzon Allah ya umurce mu da yin sadaka ya ce mu yi sadaka sai aka yi muwafaka lokacin da annabi ya ce mai sadaka sai aka yi muwafaka aka dace ina da kuɗi wa wafaka zalika malam indi aka dace ina da kuɗi a lokacin faƙultu sai na ce al-yawma a yau asbaku ababakar sai na tsere ma abubakar don kullum shi ne ya fi kowa in an ce a yi alheri sai ya wuce gaban mutane ya sha gaban kowa ya wuce yau dai kam sai na tsere ma abubakar kana umar ya ce faji ito benisfi mali sai na zo da rabin kuɗi na dukiya ta sai na raba ta kashi biyu sai na ɗauko rabi sai na zo wajen annabi wa kana li rasulullah sai manzo Allah ya ce ma abuqaita li ahlika mai kabar ma iyalanka kana fa qultu misla na bar musu kwatan kwacin wannan da na kawo na bar rabi a can wajen iyale can wa ata abubakar sai ga abubakar ya zo bi kulli ma indahu da duk abin da yake gurin sa fa kana lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa ma abu qaita li ahlika me kabar ma iyalanka ya ababakar kana yace abu qaitum lahumullah na bar musu Allah da manzansa ban bar musu komai na bar musu Allah da manzo eh, sai yace sai Umar yace la usabiquka ila shay'in abadan ba zan taba tsere maka ba akan wani abu har abada kai gaba babu hasada ko ba hasada fa ya akhi malaci ya kai dan uwana na san kana ji ko baka ji kana ji li sadaqa fi ramadan sadaka a cikin watan ramadan maziyatun tana da wani bambanci wa khususiyya tana da wani abu na daban na musamman fabadir ilaiha yi gaggawa kai sadaka a cikin ramadan wa haris ala adaiha kai kwadayi akan ba da sadakar ka bi hasbi halika gurgudun ka kar ka dauka sai wani yana sai kana da ran kudi a wala hasuratun kathira kuma ita sadakar tana da fiskoki iri daban-daban fiskar farko ita amu ta'am ka ciyar da abinci ko gwace kai akwai wanda yake da bukatar gwatan idan baka samu ba garin kwaki ka jika da shi ka yi bude baki akwai wanda yake bukatar da same shi saboda haka wa imuna ta'ama ala hubbi ka ciyar da abinci a bisa kana so zaka ciyar da miskinan miskin wa yatiman da maraya wa asiran da bayi kuma ya zamanto innama nut'imukum liwajhi illah mun ciyar da ku ne saboda Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu nufin godiya daga wajen ku ko kuma wani sakamako duk babu ko ɗaya daga ciki an yi ne dan Allah ya yi dan Allah amma ba kai bai hada ka kai masa godiya ba yawa don kada ka ji ka ce a ku rabu da su ko godiya wallahi ba zan je in masa ba a wannan kai ba mutumin Allah bane da annabi ya ce man la yashkuru nasa la yashkuru Allah in baka gode wa mutane ba to Allah ma ba za ka gode ba suka ce inna khabu min rabbina mu muna jin tsoro ne daga wajen ubangijin mu yawman wani wuni abusan wunin da yake sa fiska ta daure saboda ganin musibar da take ciki ita ce ranar tashin alkiyama wa waqa'umullahu sharra zalika al-yawm saboda wannan sadaka da suka yi sai Allah ya tseratar da su da sharrin wannan wunin Walaƙahun ya riskar musu da nadaratan hasken fiska Fiskarsu tana haske saboda sadakokin su wa sururan Allah ya sa musu farin ciki wa jazaa'um ya sa kan ka musu bima sabaru da haƙurin da suka yi saboda sai haƙuri za ka yi azumi sai haƙuri za ka yi sadaka sai Allah ya sa kan ka musu da jannatan wa harira aka ba su aljanna da tufafin alhariri wanda babu shi a wannan duniyar magabata sun kasance suna da kwaɗayi wajen ciyar da abinci kuma suna gabatar da shi a mafi yawa sama da sauran ibadu ciyar da abinci magabata suna fifita shi sama da wasu ibadojin domin ai shi ciyaswa amfanin yana tashi ne daga gare ka ya koma ga wani don haka Allah ya fi sonsa shi yasa ma manzan Allah ya ce wato ayyuma mu'min duk wani mumini a duniya da ama mu'minan ya ciyar da wani mumini ana ju'in a bisa muminin yana jin yunwa sai ka ciyar da shi at'amahu Allah min simaril janna kai kuma Allah zai ciyar da kai daga ƴaƴan itace na aljanna wa man saqa mu'minan wanda ya shayar da wani mumini yana jin ishruwa ana zama'in a bisa ishruwa saqahu Allah min rihil maktum Allah zai shayar da shi daga abin da ake kira wato rahiqil maktum kitabuhu miskun ko rahiqin maktum sashin magabata suna cewa li an ad'u asharata min ashabi fa at'amahum ta'aman yashtahunahu ahabba ilayya min an atika ashara raqabat yace in kira sahabbai ko in kira mutane guda goma in ciyar da su abincin da suke so suna ransu yana so in ciyar da su ya fi mun alheri da ta bayi guda goma wadda ciyarwa tana da muhimmanci magabata sun kasance yut'imu ikhwanahu ta'ama suna ciyar da ƴan uwansu abinci alhadi yana azumi ya zauna yana musu hidima yana ba su abinci daga cikin irin waɗannan mutane akwai Hassan wa wanda ake kira Ibn Mubarak yana daga cikin waɗanda yake gayyato mutane ya ciyar da su abinci qala abu sawadil adawi yana cewa rijalun wasu mazaje sun kasance min bani adiyin daga bani adi yusalluna fi hadal masjid wato suna yin sallah a wannan masallaci ya nuni da masallacin da suke magana an gane saboda haka ya yace sukan fito da abinci su ci da irin waɗannan mutane saboda neman lada ma ce ibada ta ciyaswa wato tana haifar da wasu al'amura idan aka yi ta tana haifar da masu soyayya da yawa tana jawo masu yin addu'o'i da yawa tana jawo masu son barka da yawa duk zai ciyar da wasu mutane ko kai baka ci ba in ka ji labari sai ka masa addu'a kuma sai ka so shi saboda wannan abin da yi shi yasa annabi ya ce da tadkhulul janna ba za ku shiga aljanna ba hatta tu'minu har sai kun yi imani wala tu'minu ba za ku yi imani ba hatta ta abu har sai kun so juna saboda haka ya ci gaba da bayani yake cewa shine ku watsa sallama ku yi wane ne ku ciyar da abinci ku yi salloli da daddare mutane suna bacci ciyar da masu azumi za Allah cewa yake man fattara sa'iman wanda duk ya ciyar da mai azumi kana lahu mislu ajri zai kasance kwatankwacin ladan mai azumi za a baka ba tare da an tauye ladan mai shi azumin ba a wani a wani hadisin kuma cewa man fattara fi isa'iman wanda duk ya ciyar da mai azumi a cikin azumin hakan din zai zame masa gafara daga zunubansa kuma za a yanta shi daga barin motar jahannama manzo Allah ya ce ana ba da wannan ladan ne liman fattara sa'iman ga wanda ya ciyar da mai azumi ko da kuwa ala muzqati laban ko a bisa mukurwar nono annabi ya bada misali da nono saboda nonon shine a gurin ake magana amma yanzu da iya ce maka ko da da mukurwar kunu tunda ku anan kunu kuka iya ko yawa a tamratin maratin koda da ƙwayar dubino ɗaya aw sharabati ma'in ko da mukurwar ruwa daya wa man saqa sa'iman wanda ya shayar da mai azumi mukurwar ruwa daya saqahu Allah Allah zai shayar da shi bin audi wato daga tafki na inji manzon Allah me tafkin manzon Allah alkausar kuma in an shayar da shi sharabatan mukurwa daya la yazma ba'daha ba zai sake ruwa ba har abada sai a shigar da shi aljanna jama'a sai ai kokari sai ai kokari ga dai abubuwan nan kana jin hanyar shiga aljanna ko kuma ga watan yana zuwa rabi'an na hudu daga cikin ayyuka da ake buƙatar mutum ya aikata qira'atul qur'an karatun alqur'ani yana daga cikin khairu a'mali ramadan mafi fitan ayyukan watan ramadan sal abin nan karatun alqur'ani kasratu qira'atul qur'an yawaita karatun alqur'ani daraja ce shi kansa watan ramadan huwa shaharul qur'an wata ne na alqur'ani bayan bagi an yaksura ya kamata ka yawaita ko ya kamata an yaksura abdul muslim bawa mutum musulmi ya yawaita min qira'atihi daga karatun alqur'ani وقد كان سلف أو آل السلف halin magabata ya kasance wato karatun alkur'ani wa kana jibril jibril ya kasance yudarisun nabiyya yana zuwa yi annabi darasin alkur'ani fi ramadan a cikin watan ramadan ai ka san ku abin yana da muhimmanci ko kana usman ibn affan usman ibn affan ya kasance yaktimu alqur'ana kullu yawmin kullun yana sauki alqur'ani wa kana ba'd salaf yaktimu fi qiyam ramadan sashin magabata kuma ya kasance suna sauke alkur'ani fi kulli thalathi layali a kowane dare guda uku an gane wa ba'dhum fi kulli sab'in sashin wasu su kuma suna sauke alkur'ani a duk kwana bakwai wa ba'dhum fi kulli ashr sashin su kuma wasu suna sauke alkur'ani a cikin kwana goma wa kanu yaqra'una alkur'ana fi salati wa fi ghayriha sun kasance suna karanta alkur'ani cikin sallah da wani abun da ba sallah duk suna karanta alkur'ani fa kana li shafi'i fi ramadan shafi'i ya kasance a cikin watan ramadan 60 khatma yana sauka sau 60 tashi hankali yaqra'uha fi ghairi salat yana karanta alkur'ani a cikin sallah da wajen sallah Wakanan kana al-aswad akwai wanda ake kiransa aswad yaqra'u al-qur'ana yana karanta al-qur'ani kulla lailataini shi kuma dukkan dare biyu na ramadan yana sauki al-qur'ani kuma haka ne wallahi idan za ka gwada kuma Allah ya sa dai kana da hajjar alkur'ani wato yana da abin nan idan ka fara karatu tun da da safe sallar azhar za ta zo ta ginda shi yasa zuwa umra da mala yana da amfani yana da muhimmanci kwarai don ba wani mai damun ka wallahi ba mai damun da safe in ka zauna a harabi kafin sallar magariba zuwa isha wala za ka samu izu arba'in ko hamsin saboda haka a daren za ka yi izu goma don haka a daren za ka sauke alkur'ani ba abin mamaki ba in ana faɗa ne yanzu za ka yi ta jin abin mamaki amma wallahi wuni idan ka zauna kana karatun alkur'ani kai makarancin ne yanzu a hassan izu arba'in a wuni wala za ka shanye su ko izu hamsin so da daddare za ka yi sallah da izu goma don haka a kullum za ka iya saukan alkur'ani sai da watakila za ka tambaya to ya za a yi a bacci yadda ake yi shine bayan sallar asuba in ka zauna ka ci gaba da yi a zo a kira Azahar ku yi sallah ka ci gaba kira la'asar ku yi sallah ka ci gaba a kira magariba an gane ka yi sallah ka ci gaba a kira ta eh, abin nan isha kuyi eh, ku yi sallah sai ka ci gaba in an yi shafa'i da wuturi an gama sai ka tashi ka tafi gida takwas zuwa tara sai ka je ka kwanta idan ka kwanta goma sha ɗaya an gane sha biyu karfe daya ka samu awa uku to sai kuma ka tashi nan kuma za ka yi izu goma kafin sallar asuba dama kuma dama ce ka samu ba garin ku bane kawai ka zo ne mu da ma yancin rani ne <laughs> wala yancin rani ne a gurin saboda kawai in biza kamata kare za su ce kai gaba da haka kai kokari ka amfana kawai eh dama ce ranin na wannan abun eh saboda haka wannan mala idan mutum ya samu kansa a lokacin da ya samu kansa fi auqatil mufaddala a lokuta da suke da falala ka shahari ramadan kamar watan ramadan hususan layalin lati ya talubu fiha lailatul qadr dararen da ake neman lailatul qadri a cikin aw fil amakin al mufaddala ko ya samu kansa a wurare da suke da falala ka makka kamar garin makka liman da dakhalaha min ghairi ahliha ga wanda ya shigo ta kuma ba dan garin bari, nan juma zai bari fa yustahabbu al iksaru fiha ana son yawaita a cikin garin makka gindin ka'aba min tilawatil qur'an daga karatun alqur'ani irtilaman bi fadilati zamani wal makan domin ya ribantu da falalar wannan gurin da falalar wannan zamanin an gane khamisan na biyar aljulusu fil masjid hatta ta tafulu a shams zama a masallaci har rana ta fito kana nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance idan sallar gada idan ya sallaci sallar asuba ai ita ce alfajir. jalasa fi musallahu sai ya zauna a inda ya salla, hatta ta tulu ash-shamsu har sai rana ta fito akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi Tirmidhi ya fitar da hadisi daga Anas daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sallal fajr fi jama'a wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a summa qa'ada sa'annan sai ya zauna yazkurullah yana ambatan Allah hatta tatlu ash-shamsu har sai da rana ta fito summa salla raka'ataini sannan sai sallaci raka'a guda biyu kanat lahu wadannan raka'a guda biyun da zaman nasa za su kasance gare shi ka ajri hajj kamar ladan hajj wa umratin da umra tammatan cikakkiya za Allah aikata tamma tamma har sau kaji ka sallaci sallar asuba ka zauna kai ta ambatan Allah rana ta fito ka sallaci a guda biyu zaman ka hajji da umra ladan ka san akwai girman daraja ko na'am wani hadisi ingantacce ne hadha fi kulli ayyami malai wannan fa a kowane ranaku ne a kowane ranaku kar ka dauka sai a cikin azumi ba a cikin azumi ne kaɗai ba wannan abin da aka faɗa ba azumi kaɗai yake mantu ba fa kai ba bi ayyamin ramadan to kuma da yaya za ka kwatanta in kowace rana ce za a samu haka to ya ranakun cikin ramadan kuma fa ya akira akalla ya kai dan uwana Allah ya kiyaye kai ya taimake ka baka ce abin ba aha wani lokacin sai abin addu'a ma kana zaune kuma kin kinkirin kayi shiru ka dinka cewa amin ista'in ka nemi taimako ala hasili hadha tawa aljazi, ka nemi taimako a wajen Allah da sabon wannan gwaggwaban lada an gane ka nemi taimako kar ka to bin naumin laili kai tabbaci da daddare kar ka yadda da wannan ka nemi taimakon Allah tun daga yanzu ka rinka addu'a wal iktida'i bi salihin kuma ka nemi taimako akan Allah ya baka damar yin wato koyi da salihan bayi wa mujahadatun nafsi fi zatillah da kuma yaƙar ranka cikin zatin Allah wa uluwil himma kuma ka nemi Allah ya baka himma madaukakiya li bulugi zarwati min madalil janna domin ka samu ƙororuwar daraja a cikin masaukan aljanna ka roki Allah wallahi kowa ya tsaya ya ta addu'a Allah ya bashi damar tsayawar dare in Allah ya sauke maka shikenan magana ta kare yi zaka yi tai ba gajiya ba abin da ya dame ka sadisan na bakwai daga cikin ayyuka mafifita al’aitikaf shi na yin itikafi da yawa ba ta samun yin itikafi amma itikafi ibada ce wadda ake yinta a goman ƙarshe zama a masallaci ya ta salloli kana karatun alkur'ani abinci ma sai dai a kawo ma ba kai ba harkar kasuwa yanzu kan kayan ke daga komai ka dawo wajen Allah sai ku ta yi kai da shi cikin goma na ƙarshe kai ta roƙa shi kuma yana baka an gane saboda haka abinda da ake yi a ciki a cikin itikaf shi da tajammu'u kathiran min at ka tattara ayyukan da'a misalut tilawa misalin karatun alqur'ani wa salati da yin sallah wa zikiri da yin zikiri wa du'a'i da yin addu'a wa ghairiha da watanta waɗannan su ne abin ake tayi a cikin itikaf an gane shi itikafi sunna ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata wannan aikin kuma ya zo a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani daga cikin ayoyin alqur'ani shi da wanda Allah ya ce wa dhakir baiti lit-ta'ifina wal-aakifina maganar itikafi ta zo cikin wannan aya a hadisan annabi kuma cewa yayi kana annabi sallallahu alaihi wasallama ya'takifu fi kulli ramadan manzo Allah ya kasance yana itikafi a dukkan watan ramadan asharata ayyami kwanaki goma na karshe da haka ka samu ko kai kwana goma ko kai kwana biyar ko kai kwana biyu ko kai kwana ɗaya duk ana yi kai dare ɗaya ma ruwa ya tago ana yi an gane a ce yau za ka kwana a masallaci banda karatu da salloli ba abin da za ka shi da iya cika ana yi saboda Sayyidina umar ya yi wannan a ɗakin ka'aba dare ɗaya ce zai je yi itikafi na fata an gane to ba hukuncin itikafin muke so mu kawo ba don haka ba za mu yi doguwar magana a kansa ba sabi'an na bakwai ko ko na takwas lokaci yayi ka yi hakuri mu karisa al'umratu fi ramadan shine yin umra a ramadan ita ma wannan ai mun yi magana a baya ko to sai na takwas kenan ko taharri lailatul qadr shine kirdadon samun daren lailatul qadr wanda Allah ya ce khairun min alf shahr yafi wata nawa yafi wata dubu alherinsa dan haka sai kai kokari na tara shine al-iktisaru min adh-dhikr wa du'a wal istighfar mutun ya yawaita da rana da daddare yana tafiya yana kwance yana zaune yana kasuwa yana shago yana ofis yana wane ne ya yawaita yin addu'a ya yawaita yin zikiri ya yawaita yin istighfar ina fata an fahimta saboda ayoyi sun zo akan istighfari da daddare sun zo kuma da rana lokuta iri daban-daban duk sun bayyana ladan istighfari ko ke, sai na goma wanda shi ne na ƙarshe wato shine silatun rahim sadar da zumunci manzo Allah yana cewa wanda duk yake so wato ya tsawon rai a shimfiɗa masa kuma arziki a yi masa jinkiri wajen mutuwa to ya sadar da zumunci wa yake son mutuwa da wuri to wa yake son kuma a shimfiɗa masa arziki to shi kenan ga maganin haka annabi ya ce man sarrafu an yi usaka fi rizqihi wa yansa'u fi ajalihi falyasil ra'i wanda duk yake son a shimfida arziki a gare shi shimfidaddan arziki a yi masa jinkiri wajen mutuwa kar ya mutu da wuri to shi kenan ya sadar da zumunci imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi manzan Allah ya abin a dan masa'udu an karɓo hadisi yake cewa manzan Allah ya ce silatun rahimi sadar da zumunci ta fil umri tana ƙara tsawon rai wannan hadisi yana da martabar hasan a cikin littafin Faizul qadir an gane saboda haka sadar da zumunci babu sabani a cikinsa kan cewa ibada ce mai girman gaske wanda take jawo arziki ma dan adam to waɗannan su ne khairul a'mali fi ramadan mafifitan ayyuka a cikin watan ramadan ka kalli kanka a cikin wanne ka samu kanka wanda duk ya kamata a ce za ka iya yin su abu ɗaya ne watakila tun da mai yiwa kana fama da dan talauci ba ka da abinci a ce ka tattaro masallaci ka zo ka zauna za ka yi itikafi watakila shi za ka iya cewa ka ba da uzuri amma shi ma ku an yarda maka za ka iya yin na dare ɗaya kaga kamar baka da uzuri kenan shi ma za ka iya tasowa ka ce da asuba a kawo maka abun yin suhur ka gaya ma ɗanka ka zo masallaci ka zauna ka kwana kana salloli da karatun alkur'ani da istighfari da zikiri da addu'a da safe in gari ya ka kama hanyar shi ma itikafi don haka jama'a babu abin da ba za ka iya yi ba cikin wannan ya rige maka yanzu don wallahi ba za ka je wajen Allah ka ce ba a gaya maka hanyar shiga aljanna ba ko za ka je ka faɗa ba ka da uzuri an gaya ma wallahi yawa Allah ya taimake mu So nan za mu aje kuma nan za mu rufe gobe dai ba za a gani ba insha Allah yawa Allah ya ji kan ajiya ko eh yana yi wa mahaifiyata addu'a eh Allah ya amsa jama'a Allah ya muku albarka mun shekara tutur muna ta turawa kuma gashi mun iso za mu aje saboda ramadan wanda kuma kun sani dai ramadan din ma ba hutawar ake ba saboda haka nan ma karatun ne za a ci gaba amma waɗannan karatuttuka dukkan su an rufe su yanzu an kuma ajiye su sai bayan ramadan idan Allah ya kai mu yawa in Allah ya sa tiket ina ya samu abin nan kuma to shikenan dan ina da tiket na jirgin sama har Saudiya eh wai gara ka sani ne ina da niyya in Allah ya sa <laughs> wannan ticket din corona ne ta hana in haushi bara corona ka wannan corona wannan corona ba ka Allah ya yi mana corona Allah ya yi Allah ya sauke mana to za mu yi addu'a malam kuma za mu sa mai martaba sarkin Gombe don ya kafa waɗannan al'amura da haka wannan addu'ar za mu hada da shi Allah ubangiji ya masa gafara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 ya Allah muna roƙonka ka kai mu Ramadan muna roƙonka ya Allah ka ba mu aikata ayyuka na alheri waɗannan abubuwa da muka ambata ya Allah ka yassara mana su ka ba mu ikon aikatawa ya Allah waɗanda suka rasa ba su da shi muna roƙonka ya Allah ka ba su wannan rayuwa da ake ta kunci mutane suna cikin wahala ubangiji Allah ka sauƙaƙa musu ya Allah marasa lafiya ya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya ya Allah muna roƙonka ubangiji Allah wannan fitina da take damun wannan ƙasa Allah ubangiji ka yayi mana ita idan mutanen nan za su shirya Allah ka shiryar da su idan ba za su shirya ba Allah ubangiji ka yadda ka ga dama da su ya Allah kada ka ba su nasara muna addu'a ya Allah ga mai martaba sarki ubangiji Allah ka gafarta mishi Allah ka bashi aljanna Allah ka haskaka kabarin shi muna addu'a ma babban malami da yake karatu anan wanda Allah ya karbi rayuwarsa shine malam Bashakwace muna masa addu'a ubangiji Allah ya gafarta mishi abin da ya bari a baya Allah ya musu albarka sauran malamai da suka riga mu da sauran mamata da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai muna roƙon Allah ka musu gafara Allah ka gafarta ma iyayenmu ubangiji Allah ka sa idan mutuwar mu ta zo mu cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم